Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkansu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan fashi da ranar Allah sun kai wa wani banki hari a jihar Ondo. inda masu gadin bankin su kuma kashe kwaci kuɗi masu yawa. da misalin karfe uku waɗannan mutanen sun ka taho a cikin motoci uku su manin ashirin ɗauke da manyan makamai sun ka fasa ƙofar bankin mai surke. Haka kuma za mu kawo muku rahoto akan halin da ake ci akan dambarwa da ta biyo bayan dawo da tsohon kwamitin fanshu Abdulrashid Maina a bakin aiki. Sai kuma martani da wasu 'yan jam'iyyar jamhuriyar Nijar bayan da gwamnatin kasar ta bayyana wasu haraji da 'yan kasar za su fara biya. Daga nan kuma sai sharhin jaridan Amurka sai kuma wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Zaben shugaban ƙasar da aka yi a sake a Kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi a rangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya Alhamis. yayin da aka gaza buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da 'yan adawa suka fi rinjaye shugaban hukumar zaben ƙasar wafula chibukati ya ce an ɗage zaɓe a wasu ƙananan hukumomi hudu a yankunan 'yan adawa a yammacin ƙasar ta kenya zuwa gobe asabar yankunan da aka ɗage zaben sun hada da he da kisumu da migora da kuma siyaya saboda dalilai na tsaro an samu barkewar rikici a kisumu inda aka harbe wani mutum har lahira yayin wata arangama da ta faru tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a cewar 'yan sandan yankin wannan zaɓe na zuwa ne saboda watanni biyu bayan da kotun kolin ƙasar ta soke nasarar da shugaba mai ci uhuru kenyatta ya samu saboda kurakuran da kotun ta ce hukumar zaben ƙasar ta tafka sai da da haka shi ma wannan zaɓe da aka yi a jiya ya shiga rudani domin shugaban adawa raila odinga ya janye takararsa makonni biyu gabanin zaben inda ya kirarin cewa hukumar zaben ƙasar ba ta yi sauye-sauyen da za su inganta zaben ba dalilin da ya sa ya yi kira ga magoya bayansa da su ƙaurace wa rumfunan zaben tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan kasar liberia wato prince johnson ya bayyana goyon bayansu ga tsohon fitaccen ɗan wasan kwallon ƙafar nan george waya a zaben shugaban ƙasar da za a sake a wata mai zuwa akwai alamun wannan goyon bayan na johnson ya taimaka wa waya a lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a farkon watan nan kasan da ya fi na kowane ɗan takara amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben ranar bakwai ga watan nuwamba waya zai kara da mataimakin shugaban ƙasar joseph bokwai wanda ya samu kashi 28.8 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben ranar 10 ga watan Oktoba. Shi dai Prince Johnson ya yi ƙaurin suna a matsayin kangararre a duk faɗin duniya wanda ya taɓa fitowa a wani faifan bidiyo yana kurɓar giya yayin da yake kallon mutanensa suka kashe tsohon shugaban liberia samuel doe ta hanyar azabtarwa a shekarar 1990 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido kan dakarun amurka mai karfin fada a ji ya ce har yanzu akwai lamuran da suka shige duhu dangane da harin kwantan da ya kashe sojojin amurka hudu a jamhuriyar nijar a ranar 4 ga watan oktoban nan a jiya alhamis ne wasu manyan jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon suka gabatar da bahazi a gaban john mccain dan jam'iyyar republican da sauran mambobin kwamitin cikin sirri waɗanda suka gabatar da bahasin sun hada da robert karim mataimakin sakatare kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma sojan sama manjo janar albert elton wanda shi ne mataimakin daraktan kula da fannin ayyukan kundin bala na musamman da kuma yaƙi da ta'addanci maken ya bayyana cewa ya yi farin ciki da haɗin kan da suka samu daga ma'aikatar tsaron ta pentagon amma kuma har yanzu akwai batutuwa da dama da yake son ya sani menene dabarar menene kuma ya sa aka bamu mamaki akwai tambayoyi ɗari da ke buƙatar a amsa su in ji maken yayin wata ganawa da yi da manema labarai haka kuma sanata maken ya ce yana son a fahimtar da shi yadda aka kwashe har kwanaki biyu kafin a gano gawar sajela david johnson ɗaya daga cikin sojojin da aka kashe a jamhuriyar ta nijar limaman yahudanci da kiristoci kamar ɗari uku na amurka sun aika da wani rubutaccen saƙo ga hukumomin ƙasar isra'ila suna roƙonsu da cewa su daina sai da makamai ga gwamnatin ƙasar myanmar wacce majalisar ɗinkin duniya ta ce suna yi wa 'yan ƙabilar rohingya musulmi kisan kare dangi cikin roƙon da suka yi jiya alhamis marubutan sun ce a matsayinmu na amurkawa kuma yahudawa ba za mu taɓa goyon bayan amurka ko isra'ila su rinka ba da horaswa ko makamai ga duk wata rundunar sojan da ta dukufa wajen amfani da matakan rashin imani na ganin bayan wata al'umma mai ƙaramin ƙarfi ba haka kuma limaman sun ce a yanzu ma suna iya maimaita lafazin nan na cewa har abada ba za a sake ba wanda suke amfani da shi a duk lokacin da suke tana da wani abiyar sami yahudawa a hannun shugabannin jamus na 'yan nazi masu ra'ayin kyamara aƙidar yahudanci. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc to madalla da yammacin jiya alhamis wata tawagar 'yan fashi da makami suka kai wa bankin sky hari a karamar hukumar ose a jihar ondo hatta kai ga kashe jami'an 'yan sanda uku jami'in hulɗar jama'a na rundunar 'yan sandan jihar ya yi wa wakilin murya amurka hassan umar tambuwar karin bayani 3 p.m. while the bank numbering up to 20. jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar ondo kemi joseph ya ce da misalin karfe uku a lokacin da bankin ke haramar rufewa waɗannan mutanen sun ka taho a cikin motoci uku su kimanin ashirin ɗauke da manyan makamai sun ka fasa kofar bankin mai surke sun ka shiga sun ka kwashe kuɗaɗe masu yawa ya ce jami'an su sun ka yi ba ta kashi da su da bindigogi amma saboda yawan su sun ka kashe musu 'yan sanda uku to kowane mataki 'yan sandan suka ɗauka

DSP Femi Joseph ya ce mutanensu sun bi sawun waɗanda suke tuhuma kuma suna baiwa jama'a tabbacin cewa za su kama su don su fuskanci abin da sun ka aikata. To dama 'yan fashi sun taɓa fasa wannan bankin. DSP uh, Joseph ya ce a saninsa ba a taɓa fasa bankin ba ko akwai waɗanda kun ka kama a halin yanzu. Sai kuma jami'an hulɗa da jama'a na na rundunar 'yan sandan ta jihar Ondo ya ce a halin yanzu ba su kama kowa ba, amma ya ba da tabbacin cewa za su yi komai a iyawarsu don su kama waɗanda na yi kisan. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da 'yan fashi da makami ke fasa banki da rana kata su kwashe kuɗaɗe kana su kashe masu ƙararin kwana a Najeriya. Gargaɗe a gaida Hassan Umar Tambol idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A shakata da wannan waƙar. dɔ mɔ mandi i sawa ne bɛ sawa in fɛ k'i ɲana ta ta sunguri rɔ kanbiri rɔ ni i ti ɲana ta ta dolo k'i ɲana ta ta kanbiri rɔ sunguri rɔ mandi i ti ɲana ta ta kanbiri rɔ ni ma maa ye si e ni yan ye ja ne ma To madala yanzu kuma lokaci ne da zamu leƙa babban birnin tarayya Abuja inda wakilin murya Amurka Nasiru Adam kaya ya binciko mana inda aka kwana game da batun dawo da tsohon shugaban kwamitin fansho Abdulrashid Maina bakin aiki. Tuni dai shugabar ma'aikatan Najeriya Winfred Ita Oyo ta mika rahoto kan dambarwar da ta biyo bayan batun dawo da tsohon shugaban kwamitin fansho Abdulrashid Maina bakin aiki ga shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Abba Kyari kamar yadda shugaba Buhari ya bada umarni. in ka ɗebe ministan cikin gida Abdulrahman Dambazo da labari ya bayyana ya tafi Saudiya duk sauran waɗanda aka ambata sunansu a batun na maina da suka hada da ministan shari'a Abubakar Malami sun halarci taron majalisar zartarwa da aka gudanar jiya Alhamis. Ba da wani mataki tukun da aka ɗauka wanda ya nuna fadar shugaban ƙasa na nazartar rahoton, kamar yadda batun yake ga sakataren gwamnati Babacir David Lawal da aka dakatar. Duk da haka jami'an gwamnati irin su Dr. Garba a bari na hukumar wayar da kan jama'a na cewa ba za a rufe asirin wanda aka samu da laifi ba. Ina tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafafu da mai babu su barna ta'asa warwaso da ake wa kuɗin al'umma waɗannan abubuwa yanzu sun ragu sun ragu suna nan a gaban kotu uliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai bai zama akan cewa shari'ar ta ƙare ba a gefe guda da shugaban kasan bata shiga batu a zahiri na shugaban hukumar inshorar lafiya farfesa yusuf usman da ma'aikatar lafiya ta dakatar tsawon wata uku kuma bayan karewar wa'adin ministan lafiya isaac adewale ya tsawaita dakatarwar ta zama har illa ma sha allahu dr adewale ya kafa kwamiti da ya ce ya gano saba ka'idar aiki da usman ya yi usman dai da shugaba buhari ya ɗauko daga asibitin st jude a tennessee amurka ya sha caccakar jami'an da suka gabata a hukumar da zarmiya. I am the first executive secretary to go around this country and say we as the regulators we've been sleeping on duty for the last 12 years. Ni ne shugaban hukumar nan da na zaga faɗin Najeriya na ce musu muna barci a aikinmu na tsawon shekaru sha biyu. Wato tun da aka kafa hukumar a dubu biyu da biyar. In ji Farfesa Usman gaban kwamitin majalisar wakilai da ya binciki zargin badakala a inshorar lafiya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gai da Nasiru Adam kaya Ministan kuɗi na jamhuriyar Nijar ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2018 inda a ciki ya bayanin wasu haraji da 'yan ƙasa za su fara biya har ma da maganar wani kaso da za a ba gwamnati a cikin rabon gado. Abin da bai yi wa yawancin 'yan ƙasar daɗi ba, wakilin murya Amurka Tamar Abari ta jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna da magaran. Mu da zuwa wani abin da muke so. Gwamnati dan Allah dan Annabi ta tausaya mu talakawa. rukun ɗaya mu kaɗai ya ishe mu ta taimaka mu wannan haraji wa'annan masu kuɗi da manyan ma'aikata na gwamnati su al'ura musu su biya ba laifi ba ne amma mu dan Allah dan annabi a tausaya mu musamman ma mata duk yawancin rikon marayu muke sai mun nemo mu ci har kullum dan Allah dan alhuna neman taimako ita doka wani ai kun tun da hari na ce muku doka ce mai rikitarwa kenan wani abu ne ake so a kawo na wani guri can daban a jarraba shi a nan kasar amma ga gurin nan zamu ce kuma muna jiran mu ga su wakilan talakawa daga majalisar dokoki mu ga irin rawar da za su taka a'a kirarin da ake musu na su dama je kana yi ka ne na amshar sata ne za su daga hannu su ce sun bi kuma in ya so mu mu tankare su daga baya gaskiya ni ban yaraba da wannan sakan gado damin allah ne madaukakin sarki shine ya yi rabon gado ga dokoki na musulunci ga mazan Allah duka abin da ya ci kenan don ko wannan abubuwa ne wannan su duk gwamnati ce wanda duk indiya abu wanda zai shigo mata su boruwansu da magana Allah ya ci manzan Allah ya ci kurin abin da kuɗi zai shigo musu su shine kurum gurinsu amma mu mu raba da wani abin a matsayina na talaka wannan abu ne wanda hankali bai kamata bai doka tun da menene duka wancan gwamnatin da duka aka yi ba su kawo ba wannan ba su ce ba za su yi aiki da wannan dokar sai yanzu doka tsoho doka ba a taɓo ta ba sun ji tsoron taɓa ta sai kai yanzu zaka kawo zancanta a tallaka dama bai shi ba daɗi balle yanzu a ce a ga wani abu kuma wanda za a ƙara ɗora mai tunda haraji ne kuma za a ƙara ɗora ma talaka wannan abu da gwamnati ya dauko gaskiya tausaya ma talaka kullum a ɗora mu wani a ɗora mu wani mun rasa kanmu mun rasa digin mu haraji ne yo haraji haka ake haraji shi zancen rabin gado Allah subhanahu wa ta'ala da ja ya riga ya raba shi a cikin Qur'ani gaba ɗaya zancen yadda ake yi mamaci in ya mutu za a hudu. kuɗi na bashi wanda ake bin shi aje a biya ko a banki ne ko ba a banki bane ko a ina ne inda ya ci bashi dole wannan a biya ya ne za a yi a ce misali wai wanda duk yake da gida zai sai ya biya haraji na gida da yake da tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger To a gayi da tamar abari ana tara da sashen hausa na murya amurka yanzu agogon a nan washington dc na cewa karfe uku da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hafsat Muhammad Maina, sabuwar ma'aikaciyar sashen Hausa na murya Amurka. A makon da ya gabata ta fara yin bayani akan irin kalubalen da ta fuskanta. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka. Na biyu kalubalen da na fuskanta shine ni ina ɗaya daga cikin mace wadda Allah ya halicce ni da wani yanayi na faɗin ra'ayina yakan jawo min tsana da sauransu wannan babban ƙalubale ne kuma wa'anda suke sauraro da zuciya ɗaya ko ba ma shiri da su za ki ga sun yi tunani ba wai don suna shiri da ni ba ne ko kuma don suna so na ba ne za su hango su ce eh wannan gaskiya ta faɗa ko kuma to mu gwada bin haka to a gurguje tunda kika zo amurka wanne canji kika gani na san akwai abubuwa da suka sha bamban tsakanin amurka da kasashenmu wani abu ne ya fi barge ki ko ko in ce ya baki takaici abin da ya fi barge ni mm. shine yadda mutane za su shiga layi kuma tsaya a layin nan straight ba kaucewa ba kaucewa da kuma yin abu kan lokaci hmm. watan zaki ga cewa ka je layi waye kai kana kan layi kuma dole ka jira na gaba da kai ya yi gaba kafin ka bi shi a baya ba zancen wannan wane ne ko kuma dan wane ne kai ko kuma menene ba zancen kai wane ne kai wane ne mm. na sha zuwa jami'o'i da farfesa da malaman jami'a da waɗanda dai suke da kuɗi da hannu da shuni manya da in a ƙasanmu ne baka isa ka ketare su ba amma in mun je shan shayi ko wani abu muna cikin aiki suna kan layi dole su bi ka a baya to wannan adalcin yana burge ni to kina gani kamar irin wannan an tilasta musu ne su bi wannan dokar koko sanin ya kamata ne duka biyu ne abinda nake nufi ni ba zan so in amfani da an tilasta musu ba mm. zan so in amfani da cewa doka aka saka kuma mutum da ya san ya kamata ya san ya kamata ya bi doka mutum in aka saka doka aka ce karka zo latti me ya kamata ka yi a naka tunanin in ka zo latti ai kaman ka tsangwami mutum ne hmm. saboda haka sai ka zo a kan lokaci in likitan ka ya ce kar ka ci kaza ka je ka ci abu ka zo baka da lafiya kai kai wa kanka rashin tunani ne ya jawo haka saboda haka tunani ne da sanin ya kamata kawai da kuma bin doka da oda. kuma abin takaici hmm. da nake jin takaicinsa a nan shine yadda a wani lokacin sai kiga ina son in ci abincin gida hmm. abincin gida yana da bala'in tsada a nan mutanen gida ba za su gane daraja abincin ƙasar ba ake ci a gida eh hmm. sai sun zo nan yana da bala'in daraja sai kaga in kaga dan wake an yi a wani waje sai kaga ana wawan dan wake abin da da <laughs> a gida ka rena shi saboda aka wannan abin takaici ne Allah sarki. To daga ƙarshe a wannan sabon aikin da kika fara nan sashen Hausa na murya Amurka. Menene burinki, menene ƙudurinki mai kike so ki cimma? Gaskiya burina, ƙudurina, abin da nake son na cimma shine yada labarai wadda zai amfani jama'a gaba ɗaya. Kuma da ɗaukaka al'adunmu ta arewa da kuma mu ta najeriya gaba ɗaya a gaskiya shine ƙudurina ganin hmm. cewa al'adunmu ta najeriya uh, an gane ta ko kuma an daraja ta yadda ya kamata hmm. saboda muna da kyawawan al'adu sa'anan matsayinmu ta 'yan arewa 'yan najeriya gaba ɗaya ya ƙara samun girma a idanun duniya gaba daya. Jama'a masu sauraro an nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Muhammad Maina da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To mazalla a gaida Maryam Dauda yanzu kuma ga Nazir Ahmed Hausawa da sharhin jaridan Amurka. Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. jaridar ta rawaito labari mai taken an kama wanda ya kafa kamfanin insis kuma gumin mai kuɗi john Kapoor sakamakon bincike da ake gudanarwa game da annobar tallata maganin ciwon jiki mai karfin gaske da ke iya bugarwa wanda ake kira a turance opioid labarin ya ci gaba da cewa an kama ɗaya daga cikin attajirin arizona a ranar alhamis inda ake tuhumarsa da kulle-kulle da ba da cin hanci game da damfara a kasuwar maganin ciwon jiki mai karfi da ke iya bugarwa da sayar da shi ga marasa lafiya ba bisa ka'ida ba an dai tsare john kafur ɗan shekaru saba'in da hudu wanda ya kafa kuma ya kasance mai hannun jari mafi yawa na kamfanin shanda da ke arizona Arizona wanda ake wa lakabi da incest Therapeutic Inc. sakamakon tuhumarsa da ake da raba maganin da ake kira fentanyl na fesawa ga masu ɗarurar kansa ba bisa ka'ida ba da kuma saba wasu dokoki kamar yadda jawabin ofishin babban attorney general na Boston ya faɗa. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken an kammala ganuwar iyakar Amurka da Mexico ta gwaji. Labarin ya ci gaba da cewa gwamnati ta ba da sanarwar kammala samfuran ganuwar Trump iri takwas. kewaye na gaba shine na gwaji inda jami'an suka ce za su ga yadda fasalin zai iya jurewa yadda za a gwada tsallaka shi ko kuma haƙa rami ta ƙarƙashin katangar ko kuma fasa katangar ita kanta har ila yau jaridar ta washington times ta rawaito labari mai taken ana zargin kwamitin kamfe na clinton da saba dokokin hukumar zaɓe ta hanyar ɗaukar nauyin binciken bayanai akan trump ana zargin kwamitin kamfen takarar shugabancin ƙasar hillary clinton da kare dokokin zaɓe a ranar larabar da ta gabata sakamakon samunta da wasu 'yan jam'iyyar democrats da ba a bayyana sunansa ba gami da jam'iyyar tata da biyan kuɗi domin binciken wasu bayanai da za su iya ɓata trump shugaba trump ya bayyana wannan tonon silili da abin kunya bayanan dai sun bayyana ne a ƙarshen kamfe na takarar shugabancin ƙasa wanda daga ƙarshe kamfanin buzzfeed suka buga gaba ɗaya binciken bayan an gama zaɓe haka kuma babu sahihanci a wasu daga cikin zarge-zargen da ake wa mr trump a ciki har da zargin alaka da jami'an rasha wani tsohon jami'in leƙen asirin birtaniya christopher still wanda wani kamfanin bincike da ake kira fusion gps shine ya haɗa takardun masu adadin shafuka 35 sai kuma malaika jaridar new york times jaridar ta rawaito labari mai taken majalisar dokokin amurka ta fitar da tsarin kasafin kuɗi wanda zai share hanyar shirin rage haraji labarin ya ci gaba da cewa a ranar alhamis da ta gabata ne majalisar ta fara shirin yunkurin yanke harajin da kusan tiriliyan ɗaya da rabi nan da shekaru goma masu zuwa sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc ke cewa mu zama lafiya To ma da la'agai da nazar har yanzu a tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu wari kuke kira ta waya ko ajiye mana a na'urar mu. Assalamu alaikum. ko suna na Aminu Mai Shayi na garin Garbace da kamar kuma ta Balija tana ba tare da Najeriya. dangane da goyon baya da ɗan takarar liberia farin johnson ya wa george waya hakika wannan tana da mahimmanci kuma ganin cewa george waya ya taɓa yin takara kuma ya yi farin jini sannan aka kada shi a wancan zaɓe da aka yi na baya hakika wannan ɗan takara yana da farin jini ga al'ummar ƙasar liberia kuma muna fatan wannan goyon baya zai ba shi dama ya tsare wannan kujera ta mulkin ƙasar liberia Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana shi da kurbaman rediyo matankari a jihar Kebbi Najeriya. Murya Amerika tana son ku gaya ma shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da shi da dan adawa. Shi wa Allah shi wa allah san abin da zai jawo wa 'yan kasa zama lafiya. Saboda neman wannan abin in kai sanadi a sashen mutum guda to ka tabbata kana matsayin ganin shugaba kana da haƙƙinsa. saboda ta su kokari ku gano abubuwan da sai zan zai zama tashin hankali ku gudane shi assalamu alaikum sashin hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana malam madorin jihar jigawa To madalla muna godiya ga duk wanda suka samu dama kira su ajiye mana wannan sakonni. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. Profesor filu zaben shugaban kasar da aka sake a kenya ya fuskanci cikas bayan da aka yi rangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a jiya alhamis yayin da aka gaza buɗe wasu rumfunan zaɓe a yankunan da 'yan adawa suka farin rinjaye shugaban hukumar zaben kasar wafulu chibukati ya ce an ɗage zaɓe a wasu ƙananan hukumomi hudu a yankunan 'yan adawa a yammacin ƙasar ta kenya zuwa gobe asabar tsohon kwamandan mayakan sa kai wanda yanzu sanata ne a majalisar dattawan kasar liberia wato prince johnson ya bayyana goyon bayansa ga tsohon fitaccen dan wasan kwallon kafan nan george weah a zaben shugaban kasar da za a sake a wata mai zuwa akwai kuma alamu wannan goyon baya na johnson ya taimakawa waya lashe zaben wanda a wancan zagaye ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a farkon watan nan kasan da ya fi na kowane ɗan takara amma kuma ya gaza kaiwa mizanin samun rinjayen ƙuri'un da ake bukata kafin a lashe zaben shugaban kwamitin majalisar dattawa da ke sa ido kan dakarun amurka mai karfin faɗa a ji ya ce har yanzu akwai al'amuran da suka shige duhu dangane da harin kwantan ɓaunan da ya kashe sojojin amurka hudu a jamhuriyar nijar a ranar hudu ga watan oktoba a jiya alhamis ne wasu manyan jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon suka gabatar da bahasi a gaban john mccain dan jam'iyyar republican da sauran mambobin kwamitin cikin sirri waɗanda suka gabatar da bahasin sun hada da robert karim mataimakin sakatare kan harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa da kuma sojin sama manjo janar albert elton wanda shine mataimakin daraktan kula da ayyukan kundin bala na musamman da kuma yaƙi da ta'addanci mccain ya bayyana cewa ya yi farin ciki da haɗin kan da suka samu daga ma'aikatar tsaron ta pentagon amma kuma har yanzu akwai batutuwa da dama da yake son ya sani menene dabarar kuma menene ya sa aka bamu mamaki akwai tambayoyi ɗari da ake buƙatar a amsa su in ji makin yayin da ke ganawa da manema labarai limaman yahudu da na kristoci kamar ɗari uku na amurka sun aika wani rubutaccen sako ga hukumomin ƙasar isra'ila suna roƙonsu da cewa su daina sai da makamai ga hukumomin miyamma to madalla kafin mu yi sallama muna taya wakilinmu na mina mustapha nasir batsaren murna auren ɗansa mubarak ba tsari wanda za a yi ranar juma'a mai zuwa uku ga watan nuwamba da karfe biyu da rabi na rana a justin ma'azu kwatas mutumbi mina jihar naija allah ya sa a yi lafiya masu raron ma nan muka kashin shirin namu na yau sai kuma can da la'asar za ku su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amma dan mahmud lalo da cuba Hero Jude ne wanda ya haɗa mana sauti da ma john elson nisar Fili hashin da ke cewa salamu alaikum